الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da tabbata Allah salatu ya ce ci bi zuri tabbata a nabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam na wukin da mutuwa ba kuma mutu ta rabiul awwal 1435 kalenda al-hijriya na ji daidai bai tafo wu yan january 2014 ya kalenda na kafin masu waraka ya al-imam al yi jibiyar ya ci gaba duni yi da karkashin anwawul ahkami shar'iyya man ci gan والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الصحيح أنا تدنا ngai ma ya ta'allaku bihi an-nufuz ko ngai yana tsada igbólólò lúlò tí ọ̀dáfẹ̀ tí ó wọ́nà wọ́yọ̀ ọ̀tọ́dìdì kó wọ́yọ̀ ọ̀tọ́dìdì yá good ma'ana ga di tabbatarwa biyu batilu na mai batilu ngai ma la ya ta'allaku bihi an-nufuzu wa la yutadri bi ngai yana an-nufuz hukum idan da hukum shi ya lulo fi wa daga cibuwa nan hmm. wale ga agu gani ya wa wele manu wa dikiya wa dia amma wale ga mini gyara na ji imamu juwaini na gan asayi ubi albasili wadda mini al'akamu shari'iyya ya a taklifiya wa asayi ubi albasili e bayan al'akamun wadda iya biya sabari biya sharti ba wace ya mu jikiyar mm. ko? wale gan ashartu al'illatu almani'u asahihu alfasidu ya eh, wikin nan gutsu na nan gaya alaka mulwazi iya gutsu na tafi alaka mu taklifi a ganin kuci alwajibu a sunnatu ko alwajibu ke ko hmm. almubahu almakuruhu sai haram hmm. ko? Hmm. good wane na al'imamun razi ganga al'imamun albaidawi min hajjubo al'imamun razi al-mahsulo alwagan asayi bi alfasidi alulafi min ya alaka mutaklifi a jo wale na mai understanding ya almuta ake rune shi kacha manya mafari shi mini manyan usulu jo alu da wacha a ga asayi yana ya ci ganin ya e ba mila larabci wani Ah. Opposition yan saqim asayu ene je lafiya nan asaqimu ene atayna ngo ji ana ko amma e bayin tilahu manya usuli yu da jayaz asayu ene bane ma ya ta'allaku bihi nufuzu wa yu'tadu bihi yana biyanane

Eh, lula ba hukunci na ɗaya na je mu'alaka nan da mu'amala shi na ganin da agreement shi na banda ibada shi misali bani a ah, ibrahim jiyawo ba ga wasu gana ko? umar jiyawo na wasa da yake ya eri shi majibo ɗari shi maga ya go amma zanai ba ba ko wakili ko wali yin zagi na wuga gani ayyaya ki hukunci a wannan Ki wayi a wannan haramu kashi wajibu kashi asunnatu kashi kiyo waye kun ji di wani haramu sunnatu makaru mandu wayo za wani ba waje a gayya wannan fasidu yawon na ji kiyo wani yawon na ji soyiwa mana ya wannan tazwa ebo na yando ti mini main ingredient ni kawo na siga na wacin bu ko laji ganewa kuma misali ne gani a kuna yawe shago ji gani ako? mide ganga a yawe yi lacewa wala lawo biya yau ji gani ako wayo wala biya mi ìjíbẹ̀ ga ẹnẹ́ni láṣẹ́ àwọn ìfọ́ sáàdájì ní bá àgá ń gẹ́mà lè bra yálà ba zai be baya ka zai na wani ya kuna wuyana wala yawa yiji agiri mai ce ba ta min ga wagan ya kuna wani lura goya na kashi ya gana ne abin ba nima mila ne fiji mi ya ji na akudu la take place ga ba ga al'ada na yi na yi sayi wa amma hukun yana lokaci jima ya rume jima ya ekun na ifasidu ko batilu kila ebonan waya ku da wazarul bai'a e, ya kulugwa lokacin jumani amma ba ni wa gawai wayi ni wato na yawe na agwo eri dabo wọ́n da kí a all other main other ingredients wọ́n ti kí wọ́n fulfill kí ó pín sí àwọn náà ó tẹ̀yà wọ́n lè yíò wọ́n ti yánà kó tó wà ní ìbàlẹ̀ ẹjọ́ pé ìgbè bá ti kí àná wọ́n ma ló jẹ mú na ẹgbọ́ ara ẹ̀dẹ́yàwó náà yawon la'aga yawon you take place is based on wafadezo aga kulu take place is based on aga infa kulu ji wajibu ta ba is based on yawon wafadezo ne waje banin aga sa'atu ji wajibu ta kewaye wani wafe je yawon nan which is based on yawon na wafadezo ya bane kana gushe yi nuwayo wane ga ganin sai sai banin fasidu ne Mhm. wale gan ba man yau suljo ba mai fiki wuji dokun don do ya amfani da lafazin ya sai we bai mu'amala ya ko nan da ya bayan agreement ya ku be shishi biya ranu da shirka bere biya shaga ne nan amma dokun don do ya ji ga amfani da bayan ibada to yi ba ko ngamalla sashe manyan su rijaja define yanayi ga nufu ya yanayi sai da kyau tarattu bu asali matlubi man fa'ala min fili min fi'ilin alayhi tarattu bu asali matlubin asar ma ne na jalagwa na jalagwa lami tuyo yana ulami lutu yan wuci a da ke zaru daga nawa ciya wani

wato do to ibado man do ci aja ja fani lafa zai sayi mana biyu ni ngai raga je gagbo ko amma gagan wono ji wa ta ce go biya misali wa sallaye jumaji ko wa sallaye zuruji wa sallaye latarji wa sallaye kazaji wuji da lokaci wa farillaya wa yana da hannu na iya biyu wajen kuma da yanzu rato ke kuwa zaga sallala ne sayi wa ta zo wajen yana ko kafin ya to sallawa ya ba shi ni ga a rito wa ya jo amma ga ba shi da shi ya gogo ya ji to kiya wannan a ebo ba ni misali ha ga ya kunna yi sayi kakuna ga wajen kuna ya sayi na ka yi wuce ga zane shi na wa ka kuma wuce ga zane na wa transfer ya mulki ne wajen tiyan na wani aya zane shi na ko Amare da ya gani ya kuna yi ba ci lungo ne mulki ne la transfer ya mulki ne ya dube zane wuyu ne ko wajen ga yanzu zai yi gani saboda a ga gbogbo ana ma ji bayanin na kowa a daidai wọn wọ́n lè gbá wáyàwó jí àti yáà ní ìyàwó yìí sí ìgá dẹ̀bọ̀ sàdẹ́kì dẹ̀bọ̀ ìdóòrò dẹ̀bọ̀ everything is okay wọ́n lè wọ́n lè láyé ní wọ́n lè súnmọ̀ ọ̀tọ̀ lẹ́nà lídà Australia máa dẹ̀ ọgbọ̀n mi jẹ́ lecture agunmẹ́jọ university na sára ni bàbá náà méjì ń ràjí náà wọ́n àti rẹ̀ gẹ́gẹ́ ní gbogbo àmẹ́jì ẹgbẹ̀ láyé yẹnyẹn yan wannan kiyo nga waje mulki yana yin yambiya mulki wuce ga wasu transfer ya ba na fone giga amma ka ku da wuce take place su faga ko take place na wuce place ya a shiga fasi duro ga waje ko kai mi gaje zagwani babba <laughs> ne ke zagi da jike kullu yawo kaga sharadin ah. doci wuce kin gobe da kamiyar yawo fayanu amma sai shiga cikin boso mai da wajen ga ngagin nan lawa ma ko ni shiga wa zu Nigeria wa ha wai ji wani sai da yanzu ne ba bune ga albatilu ina albatilu ba lugo ne azaibu yana dana amma bayan silamu ga imala ya talaku din nufuzo la yutadu bihi ko ga jana ko ina nan yana àlù tí wà gala aja gaun gayi ma la ya ba alai asaru matlubin matlubin min fi lizalika ma la ya ba alai asaru matlubin min fi'lin alayhi wa alga albatilu ngai e bai ibada jo ngai ibada ne wajin mu janu wagawa fi hazo wani bida gida da digange azu ne wajiya wagawa ji hazo wagawa ji haji wai mai da so ba iyali yawe wa mai da to haji wa mulali ta hallula aji wa gaji azi kun ga hanyi so wa ne zanne da haji amma hun tun haji gan shi na zuku wai da ji ciyo wai da ji jima'a iyali wuyi shi to ne yi ga Allah na zanna laji sauke zanna laji sauke wa yawa ilalin na fi dibeki mai yi sata ila sabila min ya bar na tuki na biya ni zai batilu amma ka ga mutum ne ya wuce a gajiyar farilla to ya musu na tafi bana ciya hmm. ko yi ki fahimta yana mai ganin hmm. wa male ga lafazin asahihu ubiye da nasibuwa ẹni da nasibuwa ne sọ kó ẹgbẹ́ kaza kuma na nasiyar shari'a allah lafazin sahihu biya amma da ajala nasiyar kabuli bai sannan yi kubala min ahadihin mil'ul ardi zahaban sai ci agwa ya gina sai ci agwa ya tuna kafin wuce gano nan ko ga zinariya ila hadis na nufi za a sallam ga la yakbalu Allah salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda sai ci agwa sallan zami gonga bi sana gonga gori jina su ga gidan to ga da ji so gba na zalaci na su da wa bi sun wàbí ẹ̀rẹ́ ní ọdún àrá ń dá sáláwọ̀ jẹ́ sáláwọ̀ ní fásílù yọ rẹ̀ sáláwọ̀ ní bá tíbi yọ rẹ̀ sáláwọ̀ ní jùsọ yíwá rẹ̀ ma fati a ma ika ma ji ma tura layo da da da wani mai gun ni mu bi sun o ba salla o zola na mm. ko ta mm. so amma kan wace e daga gan agoyan kuma al'augun wuce ta zuwa nan ɗabonin kabuli ke da daraja kama kawai ɗare labi faganar yani hmm. e ba hadisi na alibi sa sallam gan zane ga fi jenin a wasa lau eh? fashi eh? ba ko? good ba ne za ki ke tu wa ga sallah ya fashi ba na wata sallah jikin masala ce wun sabiya wun sabiya wun jibo da wun sallah yin wa wa rukuni sallah labi wa shirin turi labi wa sun ruri labi wa wajibi labi wa domin labi wa shi to sallah za ne su yi rukai fasidu no sára bá lọ sọ yìí gúrù tó fún ẹni ẹgbọ́n ní ẹ̀nà fúrúfú yóò jẹ́ àná wọ́n jẹ́ báyà àmọ́ ẹ̀bà tó ẹ̀jẹ̀ sàkókò tó àjẹ́ òjì yẹn láìkẹ̀ na mani justification ga wa daga su kuma ba ni ake ji ana ga ni ake ji ana ke ga lokaci ya ka ji la ga iru nga malla ibn al-iraqi la da taru tasribiyo ga izattara na adam al-qabul zikru ma'siyatin aga gagan agwaye kaza amma alefin wace la ta ciye mi agwa wuce fama na adamun kabul yana kwa da mi agwa dai yi na fi sawabi wa da lada

ìzàjí náà jí bá lìjá nínà tọ̀fọ́ àgbọ̀sá láwọn àṣẹ́wúngá sì máa rù pé náà wọ́n rí àdánwò sí àìná ẹgbẹ́ tí bó alá rẹ̀ máa fi àdóhùn kún wọn hata ya tawadda sai ta wata lalla ndo mi gonga ebi bi sana suga alulaji wani a haddasa ba wani masu ya doji kira mi da nasai no mas'ala ya goro zana ba hukunci da ya tunne ya yi ba adan na koyo to ya nan agugu ko agunwa nan lai shari'a ko jana ko kuyo mai ma shari'a jobe wajen hukuncin da ke labala marin da ciji etiyan ke kukun da shi shi nan yadda ce a ila a ya gwawo mana shere sun ga waga ne ga wala be nan layo be shere sun tora ne ga mi ala be mi le mi de motu ka de ka ga unde le unde go go be shere a sun di kiyo isha go ga maga ga agreement ga shere ta ya ya ga lan shere ti ya no ba ja ha to to right na to shere ta ne ko aman aman amma misali bayin nan sai da ga jafiri mai shiga a sako ga yin kube shi shige amma da bidi kuge wani ko ɗaya kube shi shige ga amma musulunci yake kukan wani na a lokacin abuwan mewa ko amma bayanin nan nga yake yawo nan ni ga ki yawo wa magawa ga ago amma ya gini ga wai wawaya yawon wanne gana da ni no ko da na ko ẹgbogbo wà lé gan ẹnà àkáùntì ní àgbà àgbòbí àgbà àrúntà àti ìjọka ní mùsùlùmí wọn ni lánàá ti sáàbí ti ṣe péjì ajé mai dalilin shari'a a'a iya rike tsakaniyar fasidu da albasidu jamhuriyar manji to hanafi da to malikiya to shafi'iya to hambaliya maza ba wuta tana ga a ga batil ga fasidu yiri ne amma ya shi a zai rike da tsakaniyar fasidu gangani da batili kemina hanafiya ji alayhi bai tsakanin farudu bai wajibi nan kemina hanafiya ji a ke alayhi bai tsakanin kibe-kibe nan tsakanin makaru na da makaru tanziyi nan daga yawon wuce a rikiyo a takwara na hanafiya gan sun bai da shari'a buhari ke misali ya ge ke misali ya zo kubutu nan ji ana ko? ko ke misali ya zo zanwa kuna gina gumba kwayan dabbanin wani da shari'a jiyar da ne from the one ya hanga to yi ba jibatilu amma a gaba ne a ga fasi da sosukun nga yi na sabi da da shari'a amma ya kwe process sun wasu na jita su tace wuce umarwa ne nga yi mu a su yaba fasi da tiyo ya yi na madalogo argument ya da and void egu ba a ti guyo ko da za ka lafiya yanzu wani misali ganin nan na yana kuyawe sai ti na dubu biyar mi ya shi wai wala mi dubu biyar masu ita da gungo lenda is what eh? is accepted amma ni ganda sai ti na kuyawe hmm? ko daga wa de ni hmm. na misali na laluwa wadda gawa mawu dubu goma ya la'awai wadda a jefa kaza dubu goma da yani ba shi kenan ba? wale yawon manna shari'a wunde na asali amma yadda ba ni za a ji gwamnati riba ga dinwo kashi yi ga ya wuce ji riba ta rute ga a rikini wadda ya kile fukutan gongo wafe da ya kaza tabo riba ga ruto riba jannan da dabari riba na tiluna na sai fasidu ta e ba a hanafo imana asaliyar nan ke soke musuluncin amma yadda sai ji gumba da lalamu gado na wani sai fasidu amma na su asali musulunci gogoto from day one yanar sai basidu na misali ɗazu fiya zuye kwa idi di daga ce mai game wa fiya zuye kwa di. wọ́n jẹ́ àjá kó ààrẹ tí ó ẹbàyán àhànà àfújó àgbẹ̀nà tó ìfà sílù àgbẹ̀rẹ̀ bọ́ẹ̀nà fífẹ́ ààzùn yẹn náà zúrù asẹ́lẹ̀ wà àgbọ̀ngán ṣẹ̀rí àgbẹ̀gbẹ̀ wáyán ko yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira amma ba na aibu lo nazur ba na problem lo nazur na gaji nazur na yin ya foyi biyo musu je da ya foya idi sa wato na so yiyo na so fasilu ko wale ngole ko nga ma na kando ti ko gale man je la de tele ba o de o de tele ba de the name of na ga min la le na simba ni usulu na cikin wani usulu na cikin wani ke mini o press ne na ngala we da kun eh? eh ya re eh, da bole mandallo tun da fulan mu nan mm. a da lokaci da bai sai jikatu ko jira na ko motive ije jikatu ba mai no sai bi ga to ga mango jikatu fo abu kuma ga shi gigi makaru ko shi gani ko don ko shi ba wuce nan bo good kuma gigi kiyo makaru ila ki ca eh, wani a zo ga zannan man wuyo ala da kiyawa ne amma a reji mun wuri sifo Sulaiman kan zai tafiya da shi yi makaru na malikin da jiki ne. Wace ya wace ya gina ne duka zuwa ran duka wace na dubo na ko. Wace ga yana ga garkan suni. Wace halin jami'i. Shi jiki ne wace wani da nazari kiwu da da wuce rijiyar conclusion na nan. Wace sagiri wani yere amma find out ya wuce sobe yuzu. Ga oke? Mutum. wọ́n gan ẹzàṣì fita àti ẹmọ́nyẹ màlìkí yájò nàìjíríà gan hadisi ahadu wọ́n ìsàbíṣà ráhùn wáhùn dé ìsàbíṣì makaru wani ẹgbọ́ nàìjíríà gan hadisi ahadu ìfìdí zọ́nì wọ́lá ìfìdí yẹ̀kí kọ́ àrọ́ ìfìdí al'amal wọ́lá ìfìdí lẹ́lì gbogbo ìlà ìsinmi ní ìkí àyọ̀nà a ní àpúròchì mọ́sálà náà ngo òkè tó gùn from there àti yóò tún umaga àṣẹ àti hadisiyan na sí báyìí yá ní jọ sí na nínà sí báyìí kíkà bá wọ́n gbẹ́gbẹ́ ní àbí jíjọ àníbùsọ́ àṣẹ́lẹ̀ má jíjẹ́ kullu sí na bí nínà sí báyìí láti jíjọ láàáyí haram a shiga hadisi na ahadu ko shiga ne wako a da yabu ahadu na mulun gama lawan jiki a haramu boyan ya gaba indo yi bata ne mazabar alikin wani na ya approach nana nana a ga nga anibi sa so le nga ga iza wee kal kalbu fi na ya adiku wala wala zugutu ba e ba wa ga ndoro Ndị yes nga na ni bi ala wa nana kila ni bi ala wa no ni na izi tebe na je ẹ̀mọ́ àgọ́ ọ̀tọ́ ẹ̀gẹ́ ilẹ̀ ẹ̀nẹ̀jẹ́ sáyọ́ kí lẹ́kàkùn ní ti yí gájá ẹ̀wọ̀n yìí bí a yàwó náà wọ́n ti ẹ̀ láàájú ọmọ ẹ̀ nípa oúnjẹ ìsìnkútù àbá àgá àṣẹ ìlà náà a gan yana mace da bugaji na zugun a zanno mitinu daga yara mu mitinu daga imejesa jiju ga yi kiyo jiju ga ake kiyo jiju ga ake haramu a don ga ya ce inda mitinu ba jiju na jesa ne kala yi mace halaliya ƙunya ta a ti gani a ga ne za a sanar da ya ce da yogamina tawafi na alaikum wata wafa jima na kada yi garbi su ladin

gigiye shi yi isu <laughs> makaru maliki yabo wọ́n ya ní ìṣíkọ́ ìtú wọn gangan a máa ne tó mi da ẹ̀dá bẹ̀rẹ̀ iná shi ṣì yàrá mù makaru wọ́n ṣe ló látàrí àrá mù makaru wọ́n ṣe látàrí àrá mù olùmọ̀ ndọ́ òṣùlù àgbò rẹ̀ gáà lẹ́nà format yes good nga malaku wezu dimendar yanda ibn abdul bari da su mawunci kwanwa kimi ne mai a a ji sai ahadu waje fada ya li ilimu waje ya al'amalu waje ya li yakinu nga ta suna mare sabbi shakira mare sabbi shi ibada kaga wa approach wa noto one before you start shouting give them eh so benefit of doubt wọ́lá gan study where the children dey achieve arrive at conclusion nínú wọ́gá ní ọ̀tọ́ arrive lọ́gbẹ́ jù sókún ọjọ́ odò tí lè iná lọ́wọ́ ẹbọ́ kànzán ẹbọ́ kànzán ẹbọ́ kànzán lọ́dí ọ̀nà kó arrive don just start shouting shi ke na amma ga wakil wajen kyau bayan na so wakil ga wajen da bai yi mai na wakil gawa sai dai fifo ko ya ce ya yi fifo ba hmm? <laughs> ta eh wale ga jumhuri shi Allah ya rigbe da tsakani ya ba fasiliya sai a hanafu ko amma amma a to aji aji damuwa zai ribe ke wani otu ya da classification a hanafu na shi elaji eh, eh, damuwa mana amma àti ẹ̀gá àti classification ànáfíà adé lọ́jọ́ àná kó bá biyan hajj da ba biye mi kawi maza ba na rike na sai le rike la saka ne ba ti da fasidi no le be la agri na fuyi a tinga ma ba biye hajo al farudu bi al wajibi da yake bi al wajibi yiri ni amma wannan ba jira da ba biye hajo la al yiri ti bani misali in zagi shishi in yaji ne in cita in da tarbiya kirki in je zuye mai wa addini ya sai cikin yau jiya na ko in ga dayawo ji in ga minu da dayawo umayi da izini ya wali al'amuri ya buya ki hukunci ya yawo ya zanen maza bai hanafiya jagaya wannan ake yi agaya wannan ake yi ya wannan ake yi alhali hadisi ga malasa shi mai hadisi ya ga hadisi ne hasan hadisin ayyu mamratin laka hadisi izini ya fani kawowa tilu in zagin dondo na gada da gamini wula da yawo mai da izini waliya a yawo zama cikin yana mai tilu

tí wọ́n jígá náà gbẹ̀mẹ́ wá ní àhànáàfò jígá gbẹ̀wọ̀n gẹ́yìn ìzà jígá àwọn tí ńlá rẹ̀ àwọ̀ kí á sù yóò náà jí má kí á sù ní mẹ́sẹ̀ bá mẹ́kí á tún fásílì kí mọ́ náà àgán ẹ̀zàgá ìkú jí fẹ́ ìzà alọ́sìn mínú rúṣẹ́ fẹ́

kwaji baligi mai hankali, wadda wunje rushi da wunje kaza wunje kaza wunje kaza e wannan mata biyu na wunye tasarrufi wadda wunye wuta influence ya zanga ci from outside kila wuta bai ci tashi wa kumi ya zanga ci wayan ko alami ya zanga ci wayan wani ajin kiyasu ya iru duje da ba kiyo ba malu a tsari ce ba kulishan yin da ga wuce wọ́n yà kó ńlámi lúlu yàwó ńlá ìdí àǹkàlí ọmọ wọn dà mú pèbè fi hàn wọ́n jẹ́ àná kó wọ́n máa léèrè tó ń jìnà tó gẹ̀lẹ́ awága aláwọn aládìgé tí ó ń dúdẹ́ ẹ̀chàn lọ́mọ láàṣà tí ó ìdí àǹkàlí oúnjẹ ìtàkí wọ́n jẹ́ àná kó àmọ́ ẹ̀gàn oúnjẹ rẹ̀ àwọn àdìsí bẹ̀rẹ̀ ìbúrò kìí asùn láti afẹ́tí mọ́lọ́ ayọ́ wọ́n á yẹ àdísà ayì mọ́mọ́ àti lẹ́ka àgbègbè ìrìsìn afọ afọ́nìká wà bá tìlù ìlàjìndó nígbà dáyàwó òmùrẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ní èwò sí ọ̀rẹ́ ọlọ́run sí jẹ́ àwọn ìyọ́lá ń ti jẹ́ pẹ̀lú ọkọ̀ àmọ́ ń gbọ́ lé kòtò a ìlàjìndà nínú ládáyàwó ní èyí ìlàjìndà gẹ́wọ́ èkì ẹgbẹ́ náà gàrí ìrẹ́zá ní ètò ẹ̀zẹ́ ajé àdìgá kọmọ̀ kàṣíwájá ajá ngamala ìkìlá fúyẹ́ fúkà ha òjì na wà tí a mọ́ tí a gàgá bẹ̀ fẹ́ jira ìjìnà. Wọ́gọ̀wọ́gẹ́ na hmm. tábù gẹ́nà is a kan kiya biya kan da zalaji musulmi an goya lau ya shaya mun wannan ta'addanci ne musulunci wa in ga malla ne bayan misali ezu fiye da ezu tun musulmi maza bai hambali yau wajibi wo o ma ne ga ga wajibi lugwa alula a waje alula maza bai ma da ba kuci ezu tun musulmi da ezu fiye eh sunna kai kai tun musulmi òtí wọ́n fi ya màrìjí àlá wọ́n jíjẹ́ wọ́n jẹ́ yín tọ́jú pé olúsún lọ́wọ́ arán agájẹ lèmọ́ ní màrìjí ìwọ̀n lèmọ́ tí máa lọ lájú mọ́ tún ìfọ̀mọ́ fi ya kọ́ ọ̀gá ni mẹ́rin ní àmbẹ̀lì ìwọ̀n gbúgbá sálá ẹgbọ́ ni mọ́wùn yo oúnjẹ yìí ti bá ní kílákìlá fún ní ti bí o lálùtẹ̀ gbá sálọ àwọn ará ìjà yìí o wọn àgbẹ̀ lèmọ́ ní jẹ́ sálà lẹ́yìn mọ́ kí ẹ̀bú ní mọ́ jẹ́ mọ́ ẹgbẹ́ ní fún ọjọ́ wọn àgbẹ̀ ìbọn yá muna wajibi lugwa ko ji gari wani na lugo? gammala wa bi ba ne ga na shi labi man gina gammala wangwayin ji makantar doro wani tasirin raful madani anil a'in matila adani ya waje bayani a wajen manna shaida kyalle ba min ya fuka wuce malikiya hambaliya shafiya hanafiya zairiya da rafi na wajen ne ya fiye mutum shi mutum yi wani gashi ba shi ba mu tara sa gari a nutsun kanoci wani yaji sun zo cewa wuce aji shi ya ga wani problem ne kan kanoci wato ma aji su ne lafi da ranar tumbuga a bai koyo da tumbu na su e kun ekon ta zo ya gogon gwa kanga mo ti gan mo ti di kiyasu ko ti di istisari ko ti lami kimo sari mursala ti ko rufu awo to mo wo ile hadisu bu bayan ko fi gbele oje le gan ne na tun na mai mansu and di ki ya baya ci ga dina wa ba gafara bayu wa baramu bayu wa bai gusu ku bayu wa gulani gujewa ko ma juji to kwa ko ma ke juji mutunta ko do to sun bi mutum mutun su kuma guye jo ma ke lamitu bi cici mutum amma zanen goyin gagun dai ni ni ba ni ga da ga gubo o ti ga istiya dun jo kan ga ci bi ci zando ba ga mayan wannan wala ku ga istiya bi jan yi o ga gagun ajini o mala da ilimiya قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ma وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wani wanda wayan ta bimbo zane na jiyo yawon ya ga gugi ba ran safu ya zai ji jin iji ti a na ba su ka bayan ruwa ruwa yanzu na ba ruwa ko ruwa ne to ne mai zai mu ji ke idi mun ci ma ci bici na wani ga da zai sun tu na ga cewa zan su ga ji bai kuje ba jango da na wazu sai ba wale babu na gaji masu kun wale ga hanafiya shi a ne bin takani alfasu da gangani bi eh da batili ban da jumhuri ko amma ta ta jumhuri su kun eh da differentiate ya ba su ran da fasu bi ba da yake ba biya hajjin da ba biya yawe insha Allah ta'ala ba ga bukatun jo ka dare sai burodi ya continue da wanda gaje karin bayani ko gyara ko igayi and the rest na Allah wa alam alaikum salam makaru ẹgbẹ́ ti yí ẹ̀rẹ̀ ìrìn ìrìn ìrìn ìrìn ìrìn ìrìn ìrìn ìrìn ìrìn

nga ga zawu nga ga dukiya kuji nga ga ya shida nga ga kaza nga ga fata to kullu zalika fata ne na sayyuhu inda rabbika makaruwa e ba sai ce makaru na ga makaruwa ma na ramu wa karaha ilaykumul kufra wal fusuka wal isyan kafirci da fasikanci bai limasa ko yasa kwanin ba ya makaru ke makaru ba wani haramu inna la kariya lakum qila wa qala wakasiratu su'al wa idza anti a agaga da ga gido kun gangan me kiyan da yanzu ji dukiya lalace su ko ba ma da makaru ya ke ga babu ne bo haramu ga malai ibn qayyim ga da ilamu mutina ga goyen waje daidai istilahu kiti mai mafari sai zo ke mai istilahu da kibe ba shi zamani za su mu goyen kuro ko waje daidai nan amma generally ka ta usulo aga tun makaru ya lega martabu na jiya na na tun ya bayan matsayin haramu na kriteria ji madabo ne folo ya ke wano da ta tiga na to makaru na to makiwo na to haramu ya tu sashi ya buga da ni wọ́n ṣe gánà kú so allah wa alaka tun yẹ bello you understand it more and more and more insha allah ta'ala hmm. misali bani lafazin isra'il ke isra'ila كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه زي إسرائيل النبي يعقوب شو وفيد وغير إسرائيل ideally وفيد وغير إسرائيل أجدتم من جوصنيه إسرائيل ko ji gane ku amma zamani sai da wani su kun tibe jo lafazin isra'ili na bikin su ne country ko laji ganewa kontili na masu yahudi shi bo a ce yi baba musulmi shi a ce u musulmi shi a ce zu musulmi shi a ce ti musulmi shi na ku bi ma'ana ga ga yiwo fi isra'ili bayanin nan zaka ce ku cike isra'ili mun da ta ti yiwo see how eh je dikina we je nga mala abu zai bi muje mu mana ya love you un clarify ya ganin ko rahmakallah ko rabiul madkhali don ko abu zaido ajaza mini abu na kati kungoci makalu yo ga hukunci ya isra'il ga isra'il wani ko sashi ashi na discussing ishiri ne wallawa da wata yadda ya ga wani ku, how terminology change ko ji gane ko ebe na yi yannan wake a take yake wata su hukunci ne yi yadda ci babin nga wuce lafiya so ga hukunci na na lafiya wani da ne kwaje ga wuce ga ya kwaje ga wuce ya ta wannan da ijtihadin shi na wanda ke da kawo da ne nan gina shi sai na yabo lula ko da amce bi wa min la ga mai ma sai shi ba ya gini da ganin gaske je no e ga no da ne ne lega da yo ina ga ka shi in ga ba ne ji ijtihad no ji ba ne da na ba la ijtihada fi mawridin nafsi eji istiyadi ba na nasi da na ba iza da asaru batala nazaru mai ka'ida ku asar gada bi mai legan wanda jikiyo wanda wabuci gama laje ne ga mazhabul araitiya araitiya sai a ce mazhabin araita da ilanin wakin wale mazhabin araitiya ji mai juti mazhabin araitiya yadda zahiri ya yi ara aita ba ka gani wale ga jami hukumi lóye kó that's one number two ohun ti gàárẹ̀ ẹ̀gẹ́gẹ́ jí ṣe àdù wọn àwọn ọdọ̀wọ̀dán lọ́gbẹ́ ọ̀nàkú àdé mẹ́sìlì ní àyà àdífi afárìjì mẹ́jọ tó àdíjì náà wà láfọ́gbẹ̀jì ọ̀ṣẹ́ àyíwòsí yán alátùnẹ́lítù kìí ijtihad istisal maslahat mursala and other kawaii which had arrive at hukunci yanyan na no yet ne is what is ijtihadu amma zana ji wani zana matsayin ilimi ga ci da so wani ɗagwana wani wacce dabo shi ya zaga shi je yi mini hukun man nga ji ga kwalifai wajen manya ne hmm? Hmm? kí àpọ̀lífà ní ẹ̀lá mọ́yàn kọwọ́ gájẹ́ ìlìdí daga babu alwẹ̀ sọ́bà sọmáwá kí zane shi mai ya jiri a gade ilimin lati tifa ga washe manya to sun ta ma maliki ga mun ya fatawa sai nan mun ko da na koyar rikin a wani ina nan ba wuce a rijiya ga kaɗisa ko laji ganewa Miyan nan ga kwalifa ne za a manya ko gaji primary school gidan rike masu ya gai jabo da saukwai wa ga wankwa da kuma kan da hankali a wankwa wata kawai rijiyar wanda haka eh ọkọ̀ àká ìgbèsòpọ̀ ìzàwójì lé fọ́ọ̀gùn máa ti bá ní ọgá ajímọ̀ máa jí èyí sí ìmú jọ fafa on ko wuce wula ejin na ga ajin makanta on ko na ma da ya kato jibiyan wa ejin na ba ki a sakare su zo ci gawa ne su ci kuma da kato wani abin yawo ku ga wube da na kyan tiriki ke min na mun na fiye diga on kuru faga na kurun ba ku makanta wannan a ja to on ko ba ku makanta wani ya ji me ci na a sha on kula ji ka kai ko ga na ta jin na ba ne ko wai lafiya ki daga kai wuce na mwela sai zuwa ga zayi wannan ga ainihi ruya wọ́n yá na amma waga jikatu professor gaga gaga fanyi wuce wajen na ke jan za ka zai kuke da kyarwa ló bai jọ àgbọ̀gbọ̀ wájú ne wujen amma wata láti ṣe o zai je ya zumo ko ko ce le ko kafin yana ce a credit yo ko wa je mun wace le wuce ya ji jani o wace se fi baka wuye wala je mun ya ya sali Ba ka lori ta fi ne ga alibanatu an ta ta'amuli ma al-khilafi bayna ahli sunnati wal jama'a nan kullu matsala irin nabi ko za ji ganewa ngo ne ko nga mana ya gashi matsala wuro ngo ya zane zane mai le bi kaza na ngo wa dole je yi ne ga wuro duga is part of adagu ya kati ngo ji ganewa ko yalle shi bayani iza sakata man la ya rufe kallal khilafu man ji gawa ana iya na ga su sun can da ba ga aliju hajari wai za ta kallamar rajulu fi gairi fannihi yi. a tabila jaribi in za ka gangan da fannin da tunaji fannin wani wasu ya daga mamaki yau daga da tare mu yi hankulin kinan ku yau ko so Wa waye gan ka ɗin abin siyadu

Eh, milaje da kallon yiwa zai ga za zai mai lami tuwa ba za a ga mai lami tuwa ba ko mi tuwa kare ti yin da ta ku yan dinan ya ne hawa da ya duji mode da so ya so yaci tsakani da so yaci yanda mu ne gi gaskiya ne ga da wani so ko mai ya zango ci kan ga to kuskuru jo ko mai ya zango ci i ne dictate ga kuskure yi no da na wucin wucin so na ri man wadda rabbana la tu'ajilna in nasina aw akhtana khato guji dona khato ko akido ko masiyo ko metu to ko an ciwa amma ngai pe mo su fa inna ne tajibu laka fa lam anna ma yatajuna ahwa'ahu adu satu jiwa su aljibru batul alhaqi wa gamtin nas aga ga ku je to zai gidan nan kawai gaskiya ne a gurgurda da ne gunan ligin ne hawa ko ke gbe wale ba go ni no dira dike uzuri on sami amma mi de ne weli waza specifically nona سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله